sai darasin aƙida wanda darasin aƙida mun kana a shafi ƙarshen shafi na hamsin da biyu za mu tashi a farkon shafi na hamsin da ɗaya bala ya ce alkhaufu wal khashiyati war wato daga cikin wato ibadoji na Allah subhanahu wa ta'ala akwai tsoro da tsoron Allah da kuma da kashiya da arrahba duka Ma'anansu su yana komawa ɗaya ne har shi alkhawfu din duka tsoro ne Ma'anansu suna komawa zuwa ga tsoro ma'anan yace alkhawfu min Allah min afdali maqamati dini wa ajalliha tsoron Allah na daga cikin mafi falalan matsayin addini da daraja da mafi daraja ma'ana mafi daraja a ciki wa qad zakara Allah azza wa jalla fi kitabihi an safwati ibadihi Minal al-mala'ikati wal anbiya'i was salihin Allah mai girma da ɗaukaka ya yi bayani cikin littafin sa dangane da zababbun bayin kama daga mala'iku da annabawa da mutanen kirki yace annahum yakhlusuna lillahi ta'ala khawfuhum wa khashyatihim wa rahbatihim cewa suna ikhlasi wa Allah wajen tsoron su da suke masa da firgici da tsoro da suke na karya kama su da laifi Allah ya faɗi cewa haka siffofinsa suke Allah ya ce ya kafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun suna jin tsoron ubangijin su daga sama kuma suna aikata umarnin da ya bayar an gane ko wannan yana nuna cewa lalle Allah a sama yake ba a ƙasa yake ba domin min fawqihim ko sama yake wa qala ta'ala wa hum min khashyatihi mushfiqun dangane da tsoron Allah mushfiquna su din masu tsoro ne ma'ana a shafaqa abinda suna nufin suna tsoron kada Allah ya karbi tsoron da suka yi masa ba da ibada وأمر بإخلاص ذلك كله له جل وعلا فقال Allah ya umarni da a yi ikhlasin hakan shi tsoron gaba ɗaya gare shi inda ya ce fala ta shaun nasa wa kar ku ji tsoron mutane ku ji tsorona duk sanda ɗan adam ya tashi zama yana ku shu'i to ya zama da Allah yake ba da wani ɗan adam ba kar ka ji tsoron wani a ka ji tsoron Allah mahalicci wa qala ta'ala Allah mai girma da ya ce wa iyya ya farhabun mana gare ni ku tsorata ku samu arrahaba ya zama kuna jin tsoron shin zan kama ku ko ba zan kama ku ba zan muku azaba ko ba zan muku azaba ba wannan rahaba din ya zama ana jin tsoro a kaina war rahabatu wal khashiya da rahaba da khashiya kilahuma qaribun min ma'anal khawf dukkan su kusancin su ɗaya ne ma'anar tsoro ne war rahaba al khawf al musmir al har wato rahaba ita ce tsoro suke samar da guduwa ka gudu ma abin ka fahimta ka guje wa abin da kake jin tsoro sunan shi ar rahaba idan kina jin tsoron gashi ana harba bindiga kina tsoron bullet ne ya same ki sai kika tsere wannan rahaba sunan shi kin gudu kuma bayan kin ji tsoro ko yawa ana harbi kan bai uwa da wabi dole ka gudu kar ya same ka wannan sunan shi rahaba bayan kin ji tsoron abin kuma sai kika gudu Wannan yasa kika gudu akwai abin da zaka ji tsoro amma kana gurin ba ka yi guduwa ba an fahimta yace to fa huwa khawfun maqrunun bi amal tsoro ne wanda yake tattare da aiki in an ji tsoron ana yin wani aiki na guduwa an fahimta eh amma shi kuma wal khashiya khawfun mabniyun ala wato wani tsoro ne wanda aka gina shi akan ilimi mati man yakhshahu bi girman wanda ake jin tsoron ina fata ana fahimta wa kamalus sulqa da kuma kamala ta iko da yake da shi a fadiyarsa Allah sama yake da komi abu abin da ya kama da Allah yanzu zan kusanto muku da wani ma'ana kusa kusa shine yanzu kawai sai ki tashi zaki tafiya tafiyan nan da zaki zaki bota hanya ne misali fa ku yi hakuri dan abu ya zama dole mu buga misali eh yadda <laughs> yadda muka samu kanmu ne ko ba haka bane tafiya ta kama ki zaki je zan ko zakwato ya zaki tafiyan ne eh zaki rika jin tsoro tsoron da ke ji tsoron akwai wasu akan hanya masu hanya kin san girman su kin san irin abin da za su iya yi kin fahimta yanzu ba ki ma gan su ba amma dai kina da ilimi a kansu irin wannan shi ake cewa kashiya ki ma je ba ko da ba tafiya ba amma da kira ta zillumin da biyan an yaki je ko kake je amma wannan shi rahama ga abun kin gashi amma wallahi ki tsere kago ka samu kanka kawai sai ka karo da su a lokacin kawai ka tsere wannan rahama ce a lokacin wannan kuma kashiya abin da ka riga ka sani to nan abin da ake nufi shine mummunai sun san Allah sun san girman Allah kuma sun san Allah zai kama mutum ya masa azaba zai masa ukuba idan Allah ya damce ka akan saban shi to shi ne zama kana girmama wannan Allah da girmama saba ma Allah dan karka fada cikin wannan azabar tashi an fahimta to sannan shi kuma rahaba din kana jin tsoro domin ya ce karki sha giya kiga in kika sha giyan da zaki yi ki gujewa giya duk inda take karki karya ki gujewa ƙarya sun rahaba ne ki guje wa saba ma Allah shi yasa ce wa hum bi amrihi ya'malun suna aikata suna yin aiki da umarnin Allah an gane ko wannan aqsamul khawf din zamu iya yin shi ha aqsamul khawf rabaraban tsoro an gane ko rabaraban tsoro wal khawfu arba'atu aqsam shi tsoro ya kaskashi hudu an gane ko ala yake cewa na farko khawfu sirr akwai tsoro na sirri yake aboye ake ake yin sa huwa al-khawfu alladhi ma'ahu dhullun wa khudu'un wa mahabba shine tsoron da akwai kanci a cikin sa da kanci kai da kuma soyayya ka kaskantu ga wanda kake tsoro ka kaskantu ko ka kaskantu ga wanda kake tsoro kuma kana san shi a haka da yanzu duk muna san Allah ko muna da kai ga Allah ko muna tsoron Allah duk a lokaci guda to wannan tsoro ne na sirri ba ki sanya yake ba a raina irin wannan tsoron ya ba sanya yake ba a cikin ranki malam ya ce wa hu an ya kafa min ghairin lahi fi ma la ya ƙadiru alaihi illallah shi ne irin tsoron da mutum zai je ya yi shi ga wani Allah cikin abin da ba a yinsa ga kowa sai Allah kamar yadda ya ce duk muna jin tsoron Allah ne sai mu je mu sarrafa irin wannan a wurin wani ɗan adam wanda ba Allah ba yace ka an ya kafa min ghairillah ka amma mutum ya ji tsoron wani Allah an yi bi ba akan zai kama zai zai zai shafa masa wata rashin lafiya hakar ko zai kama talauci ko katlin ko zai kashe shi wani hawi da da makamantun wannan mun muna jin tsoron bandi ba jin tsoron su muna jin tsoron su amma wai zan farko sakwata kadai ba suna nan ko ina da yawa Allah ya kyauta ya tsare mu malam ya ce wa hadha al-khawf la yajuzu malam ya ce wannan tsoro la yajuzu ta'alluquhu bi ghairillah aslan asali ma bai halatta a kamfara irin wannan tsoron ga wani Allah an gane ko li anna hadha min lawazim al-uluhiyya domin wannan daga cikin lawazim na uluhiyya an gane ko amma taka zama Allah niddan don mutumin da ya riƙi wa Allah kishiya shine nidd ya khafuhu yana tsoron sa to hada al fa huwa mushrik yana jin tsoron su irin wannan tsoro to ya zama shirka yake wa hada alladhi kana al-mushrikuna ya'taqidunahu fi asnamihim kuma irin wannan shine wanda mushrikai suke kudiransu a cikin gumakansu alihatahum da su kamar qala ta'ala kamar idan Allah yake cewa wa yakhafu wa yukhawifunaka min min alladhi yukhawifunaka bil min duni kuma suna tsoratar da kai da wani wanda ba shi Allah ba ma'ana suna tsoratar da annabi da hubal da lata da manata da uzza Allah ya ce wa hadal kashin wannan kashi na farko huwa alwaqi'ul yau shine wanda yake a yanzu da muke gani min ubadul quburi ga waɗanda suke bakar kaburbura fa innahum yakhafuna salihin suna jin tsoron mutanen kirki bal tsawaghi kai suna jin tsoron ma dagutoci kama yakhafuna Allah kamar yadda suke tsoron Allah duk ashad kai sama ma da yadda ake tsoron Allah kire wani abu yana tsoron kada shehu ya kama shi kada shehu ya halakar da shi kada shehu ya mai kaza Allah ya tsare mu na biyu shine an yatruk al insanu ma yajibu alaihi min al jihad wal amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar wato nau'in tsoro na biyu an adam ya ki aikata abin da ya zama wajibi a kansa na jihadi da umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani da mummunan aiki wannan hayya munkar da hani da mummuna bi ghairi uzri ba tare da yana da wani uziri. ba zai karba ya zama uzurin ya hana shi yin wannan abun ba illa kaufin nasi kawai tsoron mutane ne ya yaki to fa hada muharram shi ma wannan haramun ne an gane ko qala ta'ala Allah mai girma da daukaka yana cewa inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'ahu ai shaytan ne yake tsoratar da ku waliyansa fala takhafuhum kar ku ji tsoron waliyan shaytan wa khafuni ku ji tsoro na ni Allah in kuntum mu'minin kun kasance mummunai tsoro na uku khawfu wa'idullah shi jin tsoron azabar Allah allazi tawa'ada bihi al-usab wanda yayi wa masu kafo ita a wannan alƙawari din ce duk wanda ya kama min yazo ya riske ni sai na kama shi na mai irin wannan azaba wa huwa alladhi qala Allah fihi shine irin wanda Allah ke bayani cewa zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id hakan ga wanda ya ji tsoron haduwa da ni ne tsayuwa a gabana kuma ya ji tsoron azabata ala wani wuri yake cewa wali man khafa maqama rabbih jannatan duk mutumin da ya ji tsoron haduwa da ubangijinsa yana da aljanna guda biyu wa hadha al wannan tsoro min a'la maratibil imani yana daga cikin mafi martaba kuma mafi daukakuwa a matsayi na imani wa khawful ibadi yanqasimu ila khawfin mahmud shi tsoron wato ibada wato tsoro na ibada din ya kasu zuwa ga ainihin tsoro wanda ake so shine mahmud وهو الذي لا يصاحبه القنوط من رحمة الله شيني duk wani tsoron da yake tattare da rashin yanke tsammani daga rahamar Allah an gane ko kina jin tsoron kake halaka amma kina sa ran lalle Allah zai kyale ki haka shi san Allah mai jin roko ne kuma zai baki ba zai baki agaji sannan akwai khawfun mazmum tsoro shi kuma abin zargi wannan tsoron shi kuma wa huwa yusahibuhu al-qanut min rahmatillah shine tsoron da mutum yake ji kuma sannan ya riga ya yanke tsammani ai ko Allah ba zai mai komai ba shikenan ya yanke tsammani shi ya riga ya halaka kawai kun ga wannan ba daidai bane shi wannan mazmum ne abin zargi ne ina fata ana fahimta duk yadda kika shiga cikin fitina kika shiga cikin jarabawa to kake yake tsammani daga rahmar Allah qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah yawa har ki yanke tsammani kawai duk yadda kika yi laifi kika yi sabo ki san cewa Allah mai gafara ne kuma zai gafarta miki da izinin sa ana fahimta sai tsoro na hudu mala yace al-khawfu tabi'i wato tsoro na dabi'a na halittar dan adam amma haka Allah ya halicce ki ya halicce ni ya halicci kowa cewa ya sa masa tsoro irin na dabi'a gane ko wa huwa al-khawfu alladhi laysa ma'ahu dhullun wa khudu' shine tsoron da babu kankar kai a cikinsa babu tawalu a cikinsa ya ce ka khawfu kal ko kal min aduwin kamar tsoron abokin gaba wa sub'in kamar tsoron dabba ta daji mai cinye mutane an gane ko har tsera ma na ciki duk da shi bera ba subo bane asalin subu su ne zakuna kan da dabbobin da suke cinye mutane yawa manya irin su zakuna irin su ainihin wato wane kura ita ma tana cinye mutane su buce a irin su me eh damusa tana cin mutane shi inda bera zai shigo da kawai aka ce khawfu min aduwin kawai domin shi bera adu ne gare ki kunama adu dinki ne A kina jin tsoronta ba amma ba cikin subo amma kina tsoronta kar ta harbe ki maciji fa adu ne shi ma zai iya harbin ki kuna lura dero yana abubuwa har naka da ke gani cin naka eh. da tururuwa ba tururuwa ba sunanta eh, zuma da suke harbi da irin su fulani barina an san fulani ko abu kusanta ba la haula wala ko illa billah yawa yawa za ku ganta jajawar. ita fara ce ja ce ake ce mata ya fulani in ta tsana miki cizo sai kin gane za ki gane barna cewa gabas ne <laughs> barna ba gabas ne, ake cewa ko ne? ko barna gabas ne da runa da zuma da cinnaka da yar fulani duk cizon su haka yake ga ya dinga miki da duk kenan Allah ya kare mu kuma irin wayannan su ake cewa hawam an fahimta su ake cewa hawam addu'a da kike yi kice Allahumma inna a'udhu min kulli menene eh, min kulli ainin lamma wa min kulli eh, menene ya rike eh, wa min kulli shaytanin wa hamma to hawam din su ne wayannan macizai kunamu irin su kunama da irin su kirkeso da irin su aka da irin su jaba da irin su kera da irin su kadangare abin da zai ta miki da hankali eh kun gani Allah ya kare mu Allah sarki ni wata rana shekaru da yawa <laughs> eh ina tuno da abin wani lokaci ina ga a shekarun da yawa sosai ina dan saurayi haka aka aike ni asibiti akwai wani yana jinya a Zariya wani yayana ne bai da lafiya sai aka aike ni na fita da sassafe mahaifina ya aike ni na zai asibitin to ko karya ba yi ba to in na je asibitin zan karya sai na ci abinci a asibiti daga to ni zan ci abinci ana kallo na da daɗe a shekarun fa amma sai na gaba zai sai bare samu wuri irin bayan inda ake fakin din motocin asibiti sai na jige ashe cike fula da na shige <laughs> ai na gaya wa kaina na ji daɗi a lokacin nan wallahi tallahi kuwa shine abinda cikin wa'annan hawan da zan yi tuna cewa wani a cikin su ya taɓa cutar da ni gaskiya amma dai Allah ya tsare ko kunama ko wane ne ba za ka taɓa so a cewa wani abu ya taɓa kama gaskiya kun gane amma dai babu daɗi eh kare da gaskiya. to wayannan su ake cewa hawa to kin ga za su ga cikin ado ne amma subo ana magana ne akan manyan dabbobin wanda su kawai in suka kama kanka ma za su fasa shi in suka kama makogwaranka kawai sai sun cire shi to su ake cewa subo dan adam a ɗabi'a yana jin tsoron wa'annan abubuwa na tabbas yanzu wallahi ba su ba kare kawai yanzu wannan da kuma kallon ba komai bane kai har ma ga ga dabba wata take ma'alufa maje kawai in ta shigo nan nasan sai wasu a cikin musun watsi har su ma ko <laughs> ah kuku. da kuma abin da ku yayawa maje kuma sai a ma? kai to idan mage an ganta an suma to ina ga kare ina ga kuran ina ga zakin ina ga kazan su shigo nan Allah ya kyauta to waɗannan su ne abinda ake cewa subo sannan wahada dan adam yana jin tsoron gini kai da guzo masa haka ne wa gharar dan adam yana jin tsoron kar ya nitse a ruwa wa nahwu zalika da makamancin haka sai malai yace fa hada la yuzammu duk dan adam ne zama yana da wannan tsoron wallahi ba a zargin sa ko ba haka bane yanzu idan wani abun gudu ya zo sai ku gana daga ku a ku ce malam hadda ce a ah, wannan ba laifi bane eh wa huwa min wa huwa allazi dakarahu Allah an Musa alaihi salam kuma irin wannan tsoron shine wanda Allah ya ba da labari dangane da Annabi Musa alaihi salam inda yake cewa fa kharaja minha khaifan yatarqab wallahi Annabi Musa ya fita a tsorace an sa shi a nemo shi wanted a dole ya tsere ba Eh, ya tarakkab din nan ne yana talabe ya dan leka can ka a gan ga wasu wakilan fir'auna nan sai ya dan boye sai sun wuce sai ƙara fito a haka haka har ya fita ya bar garin Misra ya wuce Madiyana to wannan ya halatta kina jin tsoron kar wani ya haɗu da ke sai ce wasu kuke bin ki bashi kuka je wani wuri za ku haɗe sai ki ɗan yi labe ko ba ka bane sai kin bari ta wuce ko sai ki dan fito kuma ko sai ki ce kaza wannan ya halatta har aka ce karka je ma sallan asuba ko a suna kana soka mutum wallahi idan za ka haɗu da wani jiki ka bashi har juma'a ma kanta duk ma tsayin wayannan sallolin fa amma saboda bashi aka ce kankan kun gani akwai wani abokinmu yana da kuɗi a dai aboki ne da kudin da ba amma dai muna da kusanci da shi sosai muna cikin ɗalibai haka waɗanda suke bibiyan karatukanmu, mu kuma ƙannanmu ne dai amma yana da kuɗi sosai to ya taɓa samun kansa a wani a wasu shekaru ba ma daɗe ba wallahi kuɗin su nan gaba ɗaya daga lokacin corona ne zuwa yanzu amma a baya bashi sai da ya kusan sama da wata shida bai zuwa sallah saboda bashi za a zai haɗu da wanda ke binsa bashi amma yanzu ku kalla ku gani wallahi kawai Allah ya masa arziki haka Allah yake almin dai abin da nake so bana mana kawai shine irin wannan tsoron na kashi ga kuɗin nan na ɗabi'a to shi ba a zargin ɗan adam a kansa ya halatta ki ji tsoron abin da zai cutar da ke ko menene ko ba haka bane yanzu ko wutar lantarki ne kika je za ki kunna sai kika ji wani ɗan wani ya fasa balan ta ce ta zo ki ji tsoro ki ɗauka cewa shi ne saboda kin san zai cutar da ke abokin gaban ki ne yi za ki taɓa shi ba kai tsaye ga na ki waya a ce kama ta za ki kama za ki kama ba yau ko ba na nake ne wallahi ba za ki ba sai kin ga farkonta da ƙarshen ta kiga daga ina ta fito kuma ina ta haɗe da gaske ne amma kin ga waya daga farkon ta ba jona take da wata waya ba nan ma bata kai ah wannan zaki iya kama amma ta fito daga wani wuri daga ina ta fito kuma ta kace ki san ina ta kai ba sai a ce kama ah ba za ki kama Allah madaukin sarki ya shirye da mu Allah ya fi mana kurakun Allah ya ba mu lada abinda muka sai daidai sai ka zamu tsaya a nan gurin saboda farawa ne kuma darasin gaba kamar yadda kuka sani a ga yan ware an dawo za kuma a ci gaba da karatu kuma dai in ce an ci gaba da karatu muna fata Allah ya bamu lada akwai yar uwa da ta rubuto takarda tana buƙatar addu'a a gare ni gare ku fatan da Allah sanya ta cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya yayi mata damuwar ta da ita da 'ya'yanta suna cikin jarabawa muna addu'a Allah ya ba su mafita Allah ya ba su mafita Allah madaukakin sarki ya maida wannan damuwa ta koma farin ciki Allah madaukakin sarki ya maida wannan damuwa ta koma farin ciki ya Allah da mu da dukkan bukatun mu mu ma Allah ya biya mana bukatun mu abin da ya fi karfin mu Allah ya mana maganin sa Allah madaukin sarki ya ainihin wato yafe mana kurakuran mu na'am wace take magana na biyu na biyu shine an yatruka al-insanu ma yajibu alaihi min al-jihad ko shine wato mutum ya bar jihadi mana ga wani aikin alheri sai ki ki dan saboda kina jin tsoron mutane kana ce ki tafi jihadi kamar kawai ki yin alheri dan ka a ce ke mai alheri ki tsoron kar a faɗa ne kika yi kika yi to yin zama kin yi tsoro abin zargi ta zama riya ta shigo ciki ko ciki yin umarni da kyakkyawan aiki ko iki hali da mummunan aiki dan kawai saboda tsoron mutane ya yace fa haza muharram irin wannan haramun ne ma'ana wani ɗan adam kar ya sa ki yi ko ki fasa ko ki yi dan Allah ko me za ki an gane ko sai Allah yake cewa wanda yake sa ki yin wannan dan mutane shaidan ne inna ma zalikumu shaytanu yukhawifu awliya'ahu ala takhafuhum khafuni in kuntum mu'minin kake tsoron mutane eh ki dan Allah kawai na'am nawa ta ce ba musulma ba na'am ita me to halatta ba sai dai kawai a bashi kyauta ya halatta a bashi kyauta amma bai da gadanta tunda ita arniya ce eh kuma shi uban nan fa yayi kuskure ba karamin kuskure ba Allah ya sa bata bashi nono ba Allah ya sa ba nono ta fice ba ta rika bashi madara ne kawai har ya girma kawai sai dai a bashi kyauta amma ba gado ba ai su ba su da wani gado a dai bashi kyauta amma ba gado yayi ba ya halatta a bashi kyauta ko nawa ne amma dai ba wai da sunan ya gaje ta ba babu gado tsakaninsu ababen da ke sa a gado mun sani daga ciki akwai musulunci addini eh iflaquddin yana hana a gado saboda ka bai da gadanta kuma to eh eh eh mm suka ba musulmai shikenan eh su ne za su yi gado ba 'ya'yanta ba su yayanta ba su da gadanta saboda babu addini addini ya raba ɗan yan uwanta nan su ne magadanta kowanne gwargwadon matsayin ta gare shi sai a duba gani waye zai ci gadan waye ba zai ci ba susuwa ai za su iya tambayin ki kuma ya kamata ki a mu a addinin mu ku da gadanta sai dai yan uwanta ne musulmai su suke da gadanta su kuma kin gaba addini ba in suka ci sun ci haƙƙin wa'incan ne yawa in su sun kawo da kai sun haƙura don ka samu fitina shi kenan amma dai ba su da gado wayan yayan nata kiristoci in kuma sun fahimta yadda suka fahimta har suka ba da gawanta kila su ce dukiyar ma ku kwashe abin ku ne kenan. ya danganta da alaƙa ki da su in sun tambaye ki ki bayani in ba su tambaye ki ba za ki faɗa musu za a samu fitina ba su fahimce ki shi kenan sai ki in kuma za a iya samu fitina ki shiru kawai ya fi alkhairi na eh yan uwanta ba musulmi wasu za su ne sai ba su kawai su je su binne ta shi kenan su yaya musulmi ba su da gado ba za su ci gadon ba za su ɗauki abu akwai sanda ake cewa ku lura cewa akwai bambanci tsakanin gado da kuma tasarrufi akan dukiya za su yi tasarrufi akan dukiyar uwarsu a matsayin su wasu ayyuka kawai ba wai gada suka a gado bane kowa mai rabo ya dauka wanda zai kai kaza amma ba gado bane ba za a dauke shi a matsayin wai mun gaji wannan haƙƙin mu bane an fahimta yawa amma kuma mu ne zamu iya tsayawa mai aiki akan san mu ga mun sa ido akan dukiyoyin yawa اللهم ربنا آتنا في الدنيا wa وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين